to wallahi wallahi ba za mu taba yadda da wannan cin zarafi da cin mutunci da ake mana a doron duniya ba ba zai taɓa yiwuwa a ce wai ɗan babba ɗan babba wai shi zai zo ya dinka wa yarinya kaɗe dan su ne suka rike ƙasa suke da komai to in ba in suna da kuɗi ko dukiya mun rike Allah mun rike Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ba mu haɗin kai duk inda za mu je duk inda mu je wallahi bakin rai bakin fama wallahi sai mun kwato yancin yar uwanmu kuma duk mace ku da kuka sani uwa ce a gurin mu maza saboda haka mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu je mu kwato baiwar Allah 'yancin ta. duk yar talakar da aka yi wa fyaɗe tun da ku kun saki su kun saka mana ragamar abin to mu za mu tsaya iyayenmu za mu tsaya mu kwato mu kanmu da kanmu yanci tun da kun saka mana yanzu sai ya faɗi maimakon a yanke masa hukuncin kisa ba za ku yanke masa hukuncin kisa ba sai dai a kai shi prison a ajiye shi idan an kwana biyu a fito da shi to wallahi kamata ya ku rinka kashe shi ko ba haka ba ne ba kamata ya rinka kashe shi to tun da ba za a kashe su ba to mu ma za mu fara ɗaukan mataki ba a yi wa ɗan mai kuɗi fyaɗe sai ɗan talaka ɗan talaka mara galihu shi kaɗai ake yi wa fyaɗe to shi kenan za mu fara ɗaukan mataki da kanmu mu ma mun gaji